idan wannan shaidan ta gudana ala mislihi a bisa misalinsa wato shi ma wanda za a yi shaida a kan tsakin sanin ne to shaidu ma'arufun abinda ake rikici a kan sanin sananne ne iqbala ka karbi wannan shaidan ta yarda wato idan wanda zai ba da shaida alƙali ya riga kan mutumin kirki ne adali ne shahararre ne haka wanda za a yi shaidan za a maka shaida ne da wanda za a yi shaida a kansa da abin da za a yi shaidan saboda shi duk komai alƙali ya sani alƙali ya hukunce kawai mana babu bukatan a ce sai an samo shaidu adalai guda biyu sun yi wa wannan shaidan taskiya mana sun ce adali ne ko ba adali a ka'ida na shaidu idan sun zo a gaban alƙali. ba a karɓan shaidunsu sai an samu wasu adalai wanda suka shahara da adalci sun zo yake ne adalai kafin a yi hukunci saɓani irin yanzu in ka zo shaida kawai za a tambaye ka za ka faɗi gaskiya za ka tsarfe da ƙura'ani ne ko za ka ɗauka wa kotu alkawari za ka faɗi gaskiya sai ka ce na ɗau alƙawarin zan faɗi gaskiya shi nan kowane irin mutum ne kai kawai ka zama shaida wannan kuskure ne a shari'a dan mutum fasiki ne zai iya karya ina makaryaci ne zai iya karya in azalimi ne zai iya karya to dole sai ya zama adali idan mutum biyu shaidu adalai suka yi shaida cewa wani mutumin kirki amma idan alƙalin ya riga ya san cewa mutumin kirki ne adali ne zai karbi shaidansa ko dole ne sai wani ya zo ya shaida cewa mutumin kirki ne ba dole ba ne shi ne ma'anar karatu bi ma'rufin jalat in jarat ala mislihi fa shay'u ma'rufun ibada za ka shaidan wanda aka san shi da adalci kuma a ce imam malik ya zo kotu zai yi zai shaida ko imamu shafi akwai bukata a ce a ɗauko wasu mutane su zo su babu ko ma bai shahara ba in dai alƙali ya tabbatar adali ne to kai ba buƙatar a je a nemo wasu mutane su masa masa shaidan cewa shi adali ne kuma alƙali zai hukunci da abin da ya sani na sha'ani shi na halayen shi to da ka sai karbi shaidan ga kuma ya hukunci wanda mun yi shatu fatul hukama can ba yace wa fi shuhudi yahkumul qadi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama وفي سواه مالك قد شدد في من حكمه لغير شهداء idan gane da shaidu ne alƙali yake hukunci a kan sa ba bai musu hukuncin adalai ne ko ba adalai ba amma in ba su ba mamali ya tsananta da ke lalle karar kane zai shaida kan wani abu da ya sani ba a lamarin shaidu kama ce ka san zai bi na bin amur wani haƙƙi kawai ana kawo maka shi kai hukunci dole sai ka kawo sai an kawo shi to idan babu shaidu kuma to sai dai kai ka zama shaida in ka san abu akai wani akai wani alƙali daban wato ainihin ya hukunci kai kuma ka zama wato ainihin shaida amma ba za ka yi hukunci da abin da ka sani shine wa haqquhu in ha'u ma fi hukmihi liman siwahu shahidan fi hukmihi وحقه إنهاء ما في علمه لغيره شاهدا تبنى لحكمه فذاك حكم فشيني زما abun da ya sani ne ya kai shi wani kotun da wani liman suwa ku shahidan ne saboda haka wani daban zai je yi wa shaida zai je a wata kotu daban ba amma ba a kotun sa wannan shine ma'anar wannan saboda haka alƙali ya riga san mutum mutumin kirki ne adali ne yana iya karɓar shaidan su in mutumin ban ne kuma yana iya kora sai ta ba za ka karbi shaidan ma ne ba wani to in bai sani ba ne sai a nemo shaidu a da zai guda biyu da za su mata taskiya ana yin taskiya a babin a babin jarki wa ta'ani ko a shaida ko a riwayar hadisi samu a da zai sai mutumin kirki ne sai a karbi hadisin sa kuma a karbi shaidan idan sun ce mutumin ban zane ba za a karbi hadisin sa ba in mai ruwa ito hadisi ne ba za a karbi shaidan sa ba in shaida yace wa illa falaka kal jarhi fihi wa kasiran bi ghairi udulin wajhi wa ta'ammala wa illa idan kuma ba sananne bane shi mai shaida bai zama bai ba da shaida ba sai ne a wajen alƙali ba to fala kada alƙali ya karbi shaidansa sai idan wasu sun zo sun yi shaida a kansa cewa ko dangane da sa cewa shi mutumin kirki ne adali amma in ba aka ba ɗalibi zai karɓi shaidan wanda wanda bai sani ba sai ce ka jarki fi kamar ma idan aka zo aka yi jarki a wurin a wajen alƙali aka ce wani ba mutumin kirki ba ne Sai kaga bai zai karɓi shaidan zama haka na inda ya san mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki wanda zai karɓa ba yan samu shaidan cewa adani ne kafin a karɓi shaidan ba za ki ce fala ai fala su mace shahadatu ke nan inda al shi da wanda tsakani bai san halin ba. bai zai karfi da su ba kaljar hifi amma ma idan an jarraha shi aka aibanta shi aka jarra da mutumin banza ne makaryaci ne alƙali bai zai shi da su ba ko kuma alƙali ya riga a san dama mutumin banza ne ba adali ba ne alƙali bai zai shi da su ba idan da wanda alƙali bai san halin sa ba da wanda alƙali ya san cewa ba mutumin kirki ba ne kawai da alƙali ba a karɓar shaidu mutum eh, sai dai wanda alƙali ya tabbatar da cewa adali ne sai karɓi shaidan ba Kuma ina. sai ce wa kasiran a yawaita shaidu bi ghairi udulin in ba adalai ba ne idan aka zo shaidu za a ba da shaida sai aka rasa adalai a ko wanda suka san matsala, suka suna nan aka abin ya faru to amma an samu adalai da ba shaidu da ba adalai ba gama garin mutane a sai sa shaidu su yawa shine manan wa kasiran sai shaidu su yawa bi ghairi huzuri in ba adalai ba ne yawa ne sai a kowane mutum shida su tsaya a matsayin adani daya kowane mutum shi ana iya hada da rantsuwa mutum shi da za su wadatar sai a hada da rantsuwa in kuma abu dole ne sai ya samu shaidu sai dai mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu suna iya zama shi. idan aka zo saurin aure ba ma maganan kotu ba alƙali sun ce wala da ka ila biyu wani dadi sadatin wa dai adli ana buƙatar shaidu a dalil guda biyu su shaida cewa zaidu ya auri hindu wane ya auri wani ta zama matarsa to idan ba a samu shaidu a dalil guda biyu ba sun da adalin suna wahala sai a yawaita shaidun a gayyaci daurin auren kowa da kowa idan an samu mutum goma sha biyu suka zo shi kenan sun zama shaidu kowane mutum shida suna matsayin adari guda ɗaya in ko ba a samu ba mutum biyar ne suka zo ko shida ko mutum uku ba daura auren amma a yada shi a buga wannan waya ya daura auren wani da wani wacce ma a sanar ko a gidan rediyo da sauransu saboda shaidun su yawa don a samu a samu su tsaya a matsayin adalai guda ɗaya don haka na alƙali an kai masa shari'a babu adalai da suka san abu amma akwai gama garin mutane ya ce a je mutum goma sha biyu za su tsaya a matsayin su wa'annan adalai guda biyu in kuma adali yana iya wadatarwa da rikice na kuɗi ko na dukiya a haɗa da rantsuwa to adalai shi mutane shi da su zo su yi wannan shaida ne to shine ma'anan wa tsiran bi ghairi uduri ka yawaita shaidu idan ba adalai bane wajtahid kai kokari ta alƙali ya kokarin ka wajen tabbatar da adalci a wajen shari'anka da tabbatar da sanin halayen masu ba da shaida kar a je goyon shaidan su masu shaidan karya tabbatar da adalcin su wata ammala kuma ka lura sosai ko suna da ɗan matsala don ko da shaidun sun shaida in shi gane akwai matsala ba zai karɓi shaidan su ko da wasu sun ce adalin in shi ya gane akwai zan damuwa akwai wanda shi ya sani na halin shaidan na wanda su wasu sani ba da ba zai karbi shaidan to da an hikin ma adali ne ba alƙali zai adali da ka alƙali ya iya ƙoƙarinsa sannan kuma ya lura ya lura sosai sai ce shahadatu itaqin wa rushdin wa biddihi wa jarhin wa ta'dilin wa ta'aliji nisdala shahadatu isaqi wato a can akwai barin karisa wa isbati mulkin aw aqin fi wirasatin yufassaru illa min zawil ilmi faqat suna da alaka duka su. ma'ana sa shahadatu isaqin yufassaru yufassaru shaidan yanci ana yin bayani fa dalla dalla dole sai kai bayani dalla dalla shi ne nan yi fassara da sauran abubuwan da za mu faɗa shahadatu idan mai yi fassar idan ka ce wane 'ya'yanta yanta da muke tarayya da shi shi ma wanda ya kai ne ka yanta ribonka to dole sai an yi an yi kowa ne ya inta bawan wani mai wani ya bawan bawansa shi kuma yace bai yanta ba to kai bayani yaushe yanta ki Ya aka yi yanta ki sai ka kawo shaidu kai yi bayani yadda aka yi ya inta wannan bawan kafin a karbi wannan shaida ba wai a dumbule ka ai zai biya bawan bawansa ba ba sai a ce an yi hukunci ya yi ya aka yi inda shi ai ya sa shi wani aiki ne da in yi wannan aikin zai inda ko lokaci ka za in tashi a dai yi bayani wanda yake nuna lalle ka san wato lokacin da aka yanta shi ko kana nan lokacin da aka yanta shi ko ka samu shaidu ba dalilin guda biyu da suka gaya maka an shaida shi amma da an yanta shi amma kawai wani ya yanta bawansa ai wani zai iya yana son ya maka rikici sai da ya kai ka'in ta bawan ka shi ke zan sai zama ya'in sai ya yi bayani shi ne ma'anar yi fassa haka nan wa rushdi da kuma cewa wani yana da wayo ka gyara ba wa rushdun ba ne har zuwa ƙarshe domin hadasi ne na itaƙi za ka wa rushdin wa bisti wa Jarki, wata ta'adili wata aliki. yace wa rushdin da kuma wayo cewa ne ya zama da shi wanda yana faruwa ga marayu idan aka bar musu dukiya aka riba gado amma babbanin su ko waliyan su za su rike musu dukiya sai sun yi da ya za ya gane yaro ya girma ya yi wayo shi ne ya balaga tukunne ya kai shekarun balaga kafin a bashi dukiyar amana ne aka baka karike don in ba ka za su salwantar da ita bayan sun balagan kuma sai sun zama da shi da yawa na sai sun yi wayo shi ne fa'in adab da min rushman ne a amwalu idan kun tabbatar da wayon su ku ba su dukiyan to sai kace ai wane da da wawa ne bayan ya balaga ya zama wawa sai ka zo ka ce a yanzu kan yi wayo to kai bayani ya ake ka gane yi wayo an ba shi dubu hamsin ya je kasuwanci bayan sati ɗaya da dubu hamsin da uku an ci riban dubu a to ya iya kasuwa kaga wannan shaida ne an ba shi kaza an ce kaza ya yi shi yadda ake bukata wannan ana iya ba shi dukiyarsa wa biddihi da kuma kishiyan wayo din ya balaga za a ba shi dukiyarsa da gaba ka jaka yaro nan fa sahuhu shi ne kishiyan wayo wawa ne ga shi dai ya balaga kam ya kai shekaru balaga amma fa bai da wayo da za a danka masa da gadonsa sai ya ce to me hujjanka sai kai bayani an ba shi dubu hamsin ya je kasuwa bayan sati ɗaya za da dubu ashirin da aka yi aiki idan aka zo aka sai kayan abin da ya siya dubu biyar in an sai a dubu hudu sai ji tsautsayin wanda ya sai a sai ce na sayar maka kan ya yi wannan ma zo ya siya ko kuma a wurin lissafi ne in an sai wannan dubu uku dubu hudu dubu biyu ya yanzu ya haɗa littafin sai ce ai ya kama dubu bakwai ko dubu shida za a ga wannan samu gobe wannan ba za a ba shi kuɗin sarki wannan shi ne hujja da duk mai irin wannan halin ba a miƙa masa dukiya domin lokaci guda za ka ga ta ta watsa dukiya na taɓa faɗa a nan da yawa akwai wa'inda da irin wannan halin amma ba a ganewa akwai jiwa da suke karyewa a kasuwanci da saurin ba su iya lissafi ba rashin wayo ne shi ya siyo kayan bai san nawa ya siyo ba bai iya haɗa lissafi da kuɗin mota da kuɗin dako nawa ya sai kaya ba ya zai ƙara riba kaza yadda in na sayar na ci riba bai iya wannan lissafi ba kawai ya siyo kaya ba da lissafin yadda ya siyo shi yadda ya tashi maza sai sai kaza kawai ya sayar kawai shi kenan shi ya yi sauki wani kuma idan aka sai kayan ne a wajen hada lissafi da zai iya hada maka daidai ba sau da aka haka nan sai kari sai ga gaji abin da abubuwan da suna tarwatsu a sake ba shi dani ya tarwatsu amma mutane ba su gane ba ni na sani mutum biyu ɗaya a kano ɗaya a gari na wanda na san wauta ne ya sa su tsare ba wai babu kasuwa ba ne ana fiye da sayarwa shi na a kamfani ma yake zuwa na sayo kaya na sayowa a kasuwa amma kuma rashin iya lissafi kawai san an kara kudi ya hau kansa kawai shi ma na nan a kano yake zuwa ya sayo kaya ya je kawo ana yana da kwastomomi da komai amma rashin lissafi ne ya sa ya karye kuma ya sake sai da kadaransa ya sake karyewa sai ruwan wannan da irin wannan shi ne sahuhu idan aka aka aka raba gado ina da kuɗi to ba za a daba masa sa ba ko da ya girma a yi ta kokari ne yadda zai zama mai wayo yadda zai iya in ya gagara fata sai dai a ba wani mai wayo ya masa kasuwanci suna bari riba ya ba da kuɗi a dinga riba riba ana dan baki yana kashewa don sun ka baki ba wani dan lokaci za ka zo ka nemi dukiyar kare to mutane da yawa yau ba sa kula da wannan kawai kowa ya damka masa dukiyar sa kawai ba a kula da yayi ke ko yaya wani kuma ma ba kasuwan zai ba in ka baki kawai zai ke karnata ta ne ya sai banza sai wofi kai wani shaye-shaye ma zai je to kai shaye-shaye yadda za ka ba shi dukiyan dukiyan in ka ba shi kawai shi kenan zai je ya halakar da ita to wannan ma ba shaye-shaye wanda dukiyan ma in ka ba shi ta hanyar halal zai kashe ta in dai na almubazaranci ba a ba shi wannan shi ake cewa safaha shi wanda Allah ke kar a su wala su safaha kamar lakum allati ta'ala Allahu ya fi kar ku ba wawaye dukiyoyin da wannan suka ce asafahun tabbiru fil amwali fi lazzatin wa shahwatin halali inji mai zuwa salim abin da ake cewa wauta shine an mabozarci cikin abu na halal ya sai wannan abu yana da daɗi ya ci ya sai wannan abu ya yi wannan ya aure wannan mata ya sake ya sai wannan motar ya banzan da ya ce ya sayo wannan a haka ne abubuwa ne na wannan rigar abubuwa ne na jin daɗi da na sha'awa yake saye na halal ne amma kuma ɓarna ne bai san yadda zai rike abu ba wanda shi ake cewa wawa yake cewa wawa shi kuma mai zuwa yana ta neman mata da dukiyansa yana ta shaye-shaye da dukiyansa yana samun ala dukiyansa ai shi wannan ya wuce wawa sunansa mahaukaci don ba da hankali da zai gane abin da zai cutar da shi shi mahaukaci ne ba Ba mai hankali ba ne ma ba da ce masa wawa a zuwa wani ne da ka ba su dukiya ka ce su rikici sai zai tsaya maka ce dukiyan babansa ya sai ka shi kuma ba bashi da iya halaka da ah, sai yana da hankalin da zai iya sarrafa ta ya kiyaye ta to yaushe za a ce mutum yana da wayo da zai haka a samu shaida yana da wannan wayo ya ce a baki to ga shaidun sanan shi mai wayo ne da zai iya tsare dukiya in kuma shi mai ba ruwan yadda wannan fa sahuhu ne ba zai ba bashi dukiyarsa ba wai aka je kotu sai ake me shaidan ka cewa sahuhu ne wawa ne ai ga abin da ya faru gashi gashi za ka bashi dubu ɗari ya je kasuwanci kawai hotel ake je kama a hotel ya je zai so karuwai mata kawai na ta ba su kuɗi na da su akwai wawan da ya wuce wannan da ya za ka bashi dukiyarsa sai ka bashi miliyon ɗaya je kasuwa da ita ai halakar da ita to wannan tabbatar da wannan da shaida kuma da bayani ga dalili da yasa ya zama wawa wajen wata adilu da jirgin kare wa jirgin da kuma jirgin shine aibantawa wa ta'dilin da shi shine tafiya shine yin jirgin shine kamar da na mana bayani da nan mutumin da sai ba da shaida gaba da kaji sai an samu wani fa ya zo ya yi masa tafiya in wani zai ga wata ya fasiki ne to ba da ya ce fasike kawai sai ayyata ba a me ka yake hujja na shine ina ganin a gidan giya ina shan giya wani na ban matan banza na zuwa hotel da ko kuma ɓarawo ne ko dan fashi da makami ne an kama shi a wurin fashi da makami ko dan shaye-shaye ne dole ka yi bayani in ka ce wani mutumin banza ne ka kai bayani kai bayani sannan wata addinin da kuma adalci wato wani mutumin kirki ne adali ne shi ma yi fassar a mazama malikiya sai an yi bayani ta yi me yasa saka ce mutumin kirki ne a yana zuwa jam'i ba a tsere shi yana zuwa jam'i yana karatun alqur'ani yana da amana yana da shi ba a bane ba a kan shi doni zalunci ba sai kai bayani kafin karbi cewa an yadda adali ne a karbi shaidar saboriwa ne. amma na matsala akwai sabani a nan wasu maliyar suka ce in dai kai adali ne kan dewa ne adali ne mutumin kirki ne to ba a buƙata kuma kai bayanin ai ga kirkin sanan ga kirkin sanan ba sai ka faɗa ba kuma ka suka ce a ta'adilu yujmal wa tajrihu yufassar shi ta'adili cewa wani adali ne ko a zumbule ne in dai adali ne ya faɗa to ba sai yi bayani wani mutum zan ce baka sa aiwa ne ba Allah mutumin kirki ne mutumin kirki ne to ba bukatar ko kasha to me yasa kake mutumin kirki to ya isa ita kai in ka san mutumin kirki kuma adali ne zaka iya faɗan gaskiya ba sai an ce maka me yasa ka fada ba amma idan kace wani mutumin banza ne to na na bukata a tambaye ka me yasa dan duk musulmi ya kamata ya zo da wannan mutumin banza to sai a ce to me yasa in dai ana son a gina wani hukunci a kai ta yi bayani ka gan shi yana shan giya ne ko dan kowan nayin ne ko dan kidnapping ne ko dan ta'addi ne to kai bayani me yasa ya zama ka shi ne tasiriji kenan to shi yasa suka ce idan an samu saɓani a wajen bai ba da shaida wannan ya ce adali ne wannan ya ce majruhi ne ma'ana mutumin kirki ne wani za a rinjayar ko suka ce a rijiyar da cewa mutumin banza ne saboda ki akwai abin da ya sani wanda wancan da yake mutumin kirki ne bai sani ba kuma man alima hujjatu ala man lam alam wanda ya sani hujja ne ga wanda bai sani ba wasu wani suka ce ba haka za mu yi ba shi wanda ya ce wani mutumin banza na ne ya mana bayani me yasa in ya kawo hujja cewa ai kaza da kaza ne to shi ke nan wa man alima tun ala mazabi ala ya yi bayani cewa wannan ai mun tsaye muna ganin sa a gidan giya ko a kaza kaza wannan da yake adami ne sai ku ace to ko kwana sallah yake yi yana azumi azumin fila kullum duk inda yake tafiya yana karatu alqur'ani yana zikiri to dai an same shi yana neman mata ko yana shan giya ko yana kata to ba mutumin kirki bane a gabatar da wanda yake ba mutumin kirki bane aka wanda yake mutumin kirki wannan kariya ne da malamai suka sa na fiqh da kuma na hadisi sai ce wata aliji da kuma cinikin ta aliji ittala ta ce babu kai abin da ake cewa bai kun ta aliji za mu zo kan ba mai za shi ne bai kun muhaba kala biyu ne akwai wanda yake fil ayan akwai kuma na wato fil asman wannan galibi yana faruwa ga family ne wayanda suke kamar mutum yana da 'ya'yansa to sai yake son yi wayo da mallaka wani ɗansa wani abu ba za sai mallaka sauran 'ya'yan yake nan sai ce gidana na dogi ne na sayarwa tsanawa ne to inda ta'ajili yake talili yake shiga shi ne, akwai yiwuwan ya zamana kuɗin da ya kamata a kai gidan miliyon hamsin ne zai karɓi miliyan goma a wajensa kaga da wayo ya masa kyautar nawa miliyan arba'in idan sauran 'ya'yan suka gada suka ci abu mai yadda ba kana son ka masa kyauta ne kawai a yalucin ta ce to su kawo dalili yi bayani ya aka yi zaune a kiman gidan da miliyan hamsin ne amma ka duba a miliyan goma ya sai masa kyauta ga wannan yana sai masa kyauta ne ba ko kuma fil a ayan akwai fili a gidan wani bangare na fili na gona wanda aka yi dan lambu a ciki akwai wurin wasa akwai gida akwai gudun eh, eh, beni a cikin gidan sama sai ya sayar masa da wannan lambun kawai da cikin gidan shi ya sayar amma sai ya nuna gaba ɗaya sayar masa gidan duka kaga taulidi gina ya shigar da abin da bai kamata ya mallaka ba matsayin ya mallaki ya na sayar masa gidan wani da taulidi yayi ba duka wancan dan lambun ya sayar masa kawai ya ya sayar masa gidan gaba ya sai ce biyu kaga sai kai bayani in ce tauhidi ne kawai yana da son ya bashi gida ne kawai sai to ba za a yi da ba sai ya to kai bayani ya aka yi ta zano haka sai bayani ga shi ai cinikin da aka yi na lambun ne da yake cikin gida amma ba ai cinikin dakuna ba wannan gida na saman ba kawai ne yana son ya bashi ne kawai don kawai nan bayanin sai a karba sai adalci duk wanda sai an yi bayani sai ce iddala ma'ana saki babu ƙarfi ai muddal mutlaka ala yace wa isbatu milki aw akhin fi birasatin tufassaru illa min dhabil ilmi faqbala wa isbatu milki haka nan tabbatar da mulki cewa abu kaza na wani ne ka kai tsara kace wannan gidan naka ne sai wani ya zo ya ce eh lalle wannan gidan naka ne Sau sai kai bayani na saka na ya aka yi mallake shi ko dai kai bayanin ya saya ko ya gada ko an bashi ko makamancin wannan ga dalili ga dalili a yana gidan shekara nawa ana cewa gidan wani ne shekara nawa ana ya shara ma to kai ka faɗa ne amma ba ba ba ka ce wannan gidan wani ba in haka ne kawai kowa ma zai ajiye cewa wani gidan wani gidan wani na wani ne sai kai bayani sai tafsirin kenan au akhin fi wirasati ko dan uwa a gado ka san ka ce wani dan uwan wani ne da ya rasu shi ma yana da gado akwai bayani ya kai zama dan uwansa kanin sa ne uwa ce uba ɗaya ko uba su ke ko uwa ɗaya suke ya kai bayani su guda dangantaka shi ne ma'anar su fassaru ana ana tafsiri ana bayanin ta illa min da bai ilmi sai ga ma'abota ilimi fa ba za ka karba wani babban malami ne shararre adami ya zo yi bayani ya ce hawa ne mutumin kirki ne kowa ne mutumin banza ne kowa ne wawa ne kowa ne mulkin abin da dan uwan wane ne ko abu kaza na wane ne Ba shi dama malami ne ya shahara da ilimi da adalci wanda ba sai ya kai ana ta maka wani bayani kafin a yadda ba sai a karba ana iya karba ko ka dama shi wannan ko in yi magana ma kowa yana yadda shi nan. ba ka da kai alƙali kai ba ka da ma ne tuhuma wanda ai imam malik ne ka ba ka shaida ko imamun shafi misali ko za ka ka tsaya kana da wani a ah, to kai bayani ya kai a ya wuce da shi shugaba ne a addini sai ce wa rajjihan a abin nan illa ne zai ilmi ko fakbala ka karba fakbala ya fakbala sai ce bi asbabi milkin rajji hal in ta'arudun wa da min shuhudin wa taqaddamu awwala li nafsin li nafsin aw natajin wa rajjiha ala al-milki illa min muqasimin bala yake bi asbabi milkin rajji hal tarajjayar da magana bi asbabi milkin da sababin fadan sabuwar mallakan abu in ta'arudun bada idan karo ya bayyana tsakanin shaidu ne min shuhudi daga shaidu wata fajjan kuma hada maganganun shaidu ya kore awwala da farko wato idan aka samu shaidu guda biyu wannan yace gidan nan na zaidu ne wannan kuma yace gidan na amru ne yanzu ana son a rinjayar za ka ce to kai da kace gidan nan da zai ya aka yi mallake shi shaidu na farko ke ruka ce mun je mun san gidansa ne kawai ko ce to mun ji ko kuma da kuka ce gidan ba nasa bane na amro ne ya aka kuka ce gidan na amro ne ka ce saboda shi ya gina shi da kansa ya sai fili a wajen ibrahim sannan ya zo ya gina gidan shekara ba yana gina gidan ko kuma ya sai gidan wajen wani ko ya gada wurin babansa ko alhaji wani ne ba shi kyauta to sai a gabatar da wannan magana tunda shi ya faɗi sababin da ya sa aka mallaka sai a karɓi maganarsa sa ba za a karɓi shaidan zai da wanda kawai ya ce gidan mallakin sa wani bai faɗi sababi ba a fata muna fahimta sai Aka wanda ya faɗi ya faɗi hujja motar nan ta wani ne ne dalilin ga a kaduna ne sai wata ta yadda a wuri kaza shikenan sai kuma mota ta wani abu ni dai ba na san motar ka hawan ta, a ta wannan Ba da kai wanda ya faɗi dalilai na mallakan abu shi ake gabatarwa akan wanda bai faɗi dalilai na mallaka wani an samu karo a wajen ba da shaida to sai yake abin nan in ta'araba in kun ta'arubun ba da ko wata fajjaku awwala haɗe maganganun shaidun kuma ya tun da farko ba za a iya haɗawa ba amma in ko da a ce maganganun masu shaidan ta yi karo amma in za a iya haɗawa malamai suka ce a haɗa saboda mu a wada minar tarji a haɗa maganganun na shaidun a yi aiki da su duka shi ya fi akan a rinda da ya kan suka ce misalin sa mutum ne ya sayar maka da riga shi nan sai ka ba da kuɗi abin nan sai ka kake kafiya za ka zo karɓar rigan kai sai ka ce riga ce ka sayar maza kai mai sai da kara shi kuma sai da riguna biyu ne ka sayar maza to sai aka je aka kawo shaidu shaidu kala biyu kai mai sayarwa ka kawo shaidu suka nuna wannan rigan ne ya sayarwa ga kawo sai kuma su shaidu guda biyu daban su kuma suka zo suka ba da shaidar riguna guda biyun nan ne aka sayarwa bakaru amma ba babu wancan rigar a ciki wannan suna iya haɗawa ya sayi rigar dubu dari da ila gezina ce wanda aka mata aiki ko wata babbar riga ne don na misali da dubu dari da riga kar wani ya ɗauka ko karamar riga ne <laughs> babban jadda ne gare da jan ba domin ma jan ba domin da yake zina ce sai shi kuma abin nan shi kuma wancan ne sai ya zo ya ce wannan riguna guda biyu nan ne sai maza dubu ɗari kaga ba su kai wancan daraja ba ke. rikici sai farke to yanzu a nan sai aka ce a karɓi duka shaidu guda biyu sai a ce kai da ka sai kayan nan mun samu shaidu guda biyu ka sai riga guda daya sannan mun samu wasu shaidu a da laifin biyu kuma riguna guda biyu daban ka saya to ka kawo dubu ɗari biyu ka ɗauki duka riguna guda uku kai ma da kace ka sai an samu shaidu ka sai da wannan dubu ɗari ka sai da wannan ba guda biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari to ka karbi dubu ɗari biyu ka ba da wannan kayan shi wanda ya saya je sai ka wanda baya so ya karbi kuɗinsa shi kuma wannan dole ya karbi kuɗi na duka guda biyu kaga wannan an iya haɗa ainihin shaidan kenan amma inda da a ce da wannan ya zo sai ce rigar nan ne sai masa dubu dari shi wannan da ya zo sai ce a'a wannan rigar ne da wannan rigar ya sai masa dubu dari to nan bayan da za a yi ka haɗa sai dai kai tarihi kawai sai dai ka a rijayar da ba na rijayarwa shi ne kai da kake riga ɗaya ne mai hujjan sai kawo dalili kaza da kaza da kaza ai ga ta nan ma ya ɗauke ta har ya ware ta an sa a leda ga shi nan an ajiye masa gaba kwanci wani to sai a rinjayar aka wanda ya ce riga biyu ne kawai ya nuna an sa ta a leda ba in kuma wanda ya ce a ni riga ne da san aka yi ciniki wannan kuwa ce riga biyu ne ga sunan ya ware su ma har an naɗe su an sa masa su a leda kaga sai a rinjayar da a rinjayar da wannan sai ce bi nafsin bi nafsin auna tajin wa rajjihan alal milki illa min muqatimi nisbah binafsi linafsi wato warajjihan tarin jar alal mulki akan fadan wani ya mallaki abu kaza binafsi da saka shi binafsi ga mutum au da tabi ko kuma da haifa masa illa min muqatimin sai daga wanda yake ribawa da wani da sababin wani abu na saya ko kuma na gado aka bashi rabon sa in ba za ka karbi wani mana wannan bankin mutane ne suka shaidu ne aka kawo ko sai kana rikici da wani akan akan riga ko akan gurgo ko gudu shikenan sai aka kawo shaidu guda biyu wannan shaidan ya ce a wannan mallakan wani ne wannan ma yace wannan ko yace mallakan wani ne kai kana cewa naka shi yana cewa naka sai aka kawo shaidu kai ka kawo shaidu naka ne shi ni ma na kawo shaidu na wani zo ana neman yadda za a jari da nawa ne shaidun kuma duka su dare ne wanda za a rinjayar shi ne a rinjayar finasti wanda ya ce kai mai hujjan ka cewa naka ne sai ja ni na fi shi da idan shi kuma wannan aka ce to me hujjan kai ce shi ya saka ka shi ya saka riga ko shi ya dinka ta da hannunsa ko tare muka kai muka je da shi wajen sai da ya ba da dinkin riga ya kai ka kawo hujja to sai a ce a kai da kai bayanin cewa shi ya saka dan nan ko ya dinka ta kai ne kake da ya sai a ba wa wannan mutum ba za a ba wa wancan wanda yake da shaidan rigar taka bane kawai auna tashi haka ne abun kerawa ne a ce shi ya kera shi misali in in fatarnya ne ko gida ne shi ya gina ko makamancin wannan auna tajin ko kuma wanda ya bada shaidan an haifa masa ne shi ne akan rago zai je ce nasa abu ya ce nasa shaidan zai du sai ce lalle ne me abin da me wujan kai ta ni na san shi ya eh, ragonsa ne kawai wannan mallakansa ne na san shi da ragon shi kuma shaidan amru ke don amurka ce to me wujan ba suka ce ai in iyasta ne ta haifa masa ragon yana da uwa tinkiyarsa ne da ya mallaka wanda kowa san shi da ita koyar shi ta tafa masa wannan ragon to kaga ya fi hujja ke ya ba bawa amur wannan ragon ba za a bawa wato zai duba saboda shi wancan mulki kawai ya ce nasa ne kawai wannan kuma ce nasa ne domin tinkiyarsa ne ta haifa masa warajiyar illa min muqatim yace sai dai inga da ga da da da da da da wato wanda yace a ah, lallai an haifa masa ne ko shi ya saka katan amma ya tayarwa wane ne to kaga ya tayar kuma ƙarin ilimi ne akan dama ai ka mallaki abu ba za ka ne shi ce ya tayar masa ne shi kenan za ka iya shahara da abu shekara da shekaru na ne to ne zai ce ai aina wani don aka ce me yasa ya zaka kawo shaidu aka kawo shaidu din kaje ai ya saya ne wajen wani ne Lallai na san ne kam kaga bai ture magana shaidun shi wanda yake ka bane Na sami amma ya wa wani to kaga ya sayar ko kari ne hujja ne kari akan cewa wani na ne sai a karbi shaidun cewa ya sayar masa tunda su suna nan aka sayar sai a mallaka masa shine ma'anar bukatin ko kuma ya sayi wani rabo a ciki ko kuma don gada ne yana da rabonsa a ciki lallai na wani ne amma shi ma wani akwai rabonsa a ciki sun gada ne bai ba shi nasa rabon ba ne ya ce bai ba shi nasa rabon shi ke nan kaga bai kore cewa na wani wani amma akwai rabon wani a ciki domin gado suka yi sai a yanka masa na zaki ne sai ake sauka na ko na fara rabon a cikin abu idan a kunyar wannan ne ikimala a karba وملك على حوض وزيد عدالة وبالنفي والإثبات أو ما أو ما قد صلح أي ما قد حصل به وملك Kana gabatar da mulki ala hauzi akan akan akan karban abu ko rike abu idan mutane biyu suka yi rikici mota ce mota nan tana hannun wani yana tuka ta ka gai mutum da mota yana tuka ta sai wani zai ce wannan motar da wani zai ce ba ta kan ba ta kawo ne ta wani to shi kenan sai aka zo da shaidu shaidu adalai shi wanda ya yi motar ke hannunsa sai kawo shaidu adalai shi ma ce ka ce zuwa da dai naka aka ce ku ya aka yi ne hujjar ku cewa naka ne sai da mun kada hannunka duk abu nan mu wai kaga naka ne aka ce to ku kuma da kuka ce na wancan ne ba na wanda motar take sai hujjar ku to kaga tun da su sun faɗi cewa ya mallaka ne to akwai hujja mun san ta wannan motar kowa ya san ta ne shi kenan sai ya kwace mota kina wancan sato da yi ko ne ya ta biye sai masa ya kama sai a ba wanda aka san shi da mota wani ne sai masa ya je karɓi kuɗin sa wajen wani to kaga mulki yana gaba da ne gaba da hauzi amma za mu zo idan da a ce an samu shaidu guda biyu a dare zai ne ce motar sa ne amma yana yana yana yana cikin motar an gan shi gida amuru zai ce tawa ne ba ta zai duba ne kawo kowa ya kawo shaidu a dare guda biyu lallai mallakan zaidu ne wa'annan masu kace mallakan ambu ne to a yanzu sun da dukkanin su biyu ne ko za a yi jari da motar nan ta zaidu ne saboda ai an tana hannunsa kasancewa tana hannunsa babban dalili wancan kuma kawai ya shaidu ne kawai ya kawo shi ma ta irin wannan shaidodin amma kuma kuma da abu a hannunsa misali hansa ne a jihuna to wani yace na ka ne ni ma na ce nawa ne na kawo shaidu biyu adalai nawa ne shi ma kawo adalai nasa ne yanzu ya za mu yi mu sai mu ce to waye wayan take hannunsa sai a ce ni ya to zo ya ta mata. tawa an samu ƙarin hujja karina ne hmm, gwamnatin ala hausin ko da adalatun an ƙara adalci an ƙara adalci shi ma yana rida da abu naka ne ka kawo shaidu adalai guda biyu wannan abu naka ne ni ma na kawo adalai biyu nawa ne amma shaidunka sun fi nawa ƙarfi sai a ce to ba nawa wani sun fi zama adalai nawa adalai naka adalai amma zuwa suka fi adalci naka to wannan cewa sun fi adalci to karin jaye sai alƙali ya jaye da wannan kila kai limaman gari ka taimo ni kuma mu to kaga sai a ce ai to ai wannan ai shahararrun mutane ne don adane ne shahararren suka adane suka gama adane ko manya-manyan malaka ko dattawan gari ne da kuma wasu matasa ta nemo ta zo da zuwa nan dattawan sun fi adalci da ta a yi jayar da waɗanda dattawan suka yi wa wato yi shaida sai a ba su wani abu shi ne ziyadatu adalati kenan shi ne ma'anar wasi da adalci an kara adalci saboda ka yi shaidan ga ya fi wa zama adalai to ko da ni ina da shaidun wanda suka fi zama adalin su za a su za a karba inda malamai suka yi sabani idan kai ka kawo shaida adali guda daya kaga za ka iya hadawa da rantsuwa in ba ni da shaida ni ko sai na kawo shaidu adalai guda biyu amma sai aka samu shaidan kaɗin ya fi adalci a gafin kowane ne daga cikin adalin da na kawo adalci ba sai aka ce ya za a yi ko suka ce kawai a karfi shaidan adalai guda biyu nan don sarkin yawa ya bi sarkin karfi. kuma suka ce a karfi shaidan wanda ya fi adalci nan guda biya. duk da cewa sarkin yawa za fi sarkin karfi shi kuma si me haƙƙin zai ya ƙara da rantsuwa in ya ƙara da rantsuwa to rantsuwan na aka haɗa ta da ƙarin adalcin wancan zai iya rikayen adalin nan guda biyu shi gina sai a bashi gaskiya wannan akwai sabani malamai a nan amma ni ya kawo shaida adali biyu sai ka kawo adali biyu kuma adalcin naka kamar irin na wani to kaga na tsika dayin ce wannan babu wata matsala a kai wazira adalatu wa bin nasli wal isbat aw ma qadam sala wa bin nasli haka da cirewa wato da da kauratar da abu daga asalin sa shi ma yana rijayi da shaida da wannan ne kauratar da abu da akan asalin sa kai ta ce gidan na zaidu ne ku adalai kuka ce gida na zaidu sai amur kuma yake nasa ne ya kawo adalai yake nasa ne gidan to ku biya aka yi zama adalai mallakar bane mallakar bane gida ne wanda ya saye shi muna da shaidan ya saya kaga dalilai sun tabbata ko zaidu ji ne ba shi wannan gidan kaga ya tabbata kenan to kai kuma haro ya aka kace ka ne yace na siya a wurin sa kaga haka mu auratar da miki kenan ko shine bin nan dare ko kuma ya bani kyauta ne ya bani kyauta ne kaga mu na natsalu kenan auratar da abu to yanzu dama ai abu kana iya rikuwa da shi ta hanyar ka bada kyautansa ko sadakarsa ko a gada a wurinka ko kuma ka sayar yanzu sai aka samu shaidu a da ya sun ce gidan nan na zai ne so su adalai ma suka ce gidan nan na amru ne amma su a shaidun amru sun ce zai ya sayar wa amru ne muna nan ya sayar masa to kaga wannan ya zama me ya zama karin hujja akan wannan mulki ne ai ba su yi inkarin nasa bane amma ya sayar ne to wannan shine annaqalu wannan kalmar naka annaqalu anil akhli ko anil tisab al to da ka sai suka ce annaqilu anil asli muqaddamun alal mufti wanda zai cire abu daga asali ana gabatar da shi akan wanda ya bar shi akan al'alin abin nan motar nan ta zai ne shi sai kayansa ko an ba shi kyauta motar nan ta amru ne saboda zaidu ya sayar masa ko ya ba shi kyauta ai wannan hujja ta fi karfi kuma duk adalcin su ɗaya ne ya ɗau motar a bawa da wannan ne da suka rinjayar da cewa duk wanda ya shafa azzakarinsa bayan ya yi alwala ya sake ya sake alwala saboda hadisin busra ya ce man masa zakaru fa ne tawabba wanda ya shafi azzakarinsa ya alwala alwalansa ta warware hadisin dalko kuma ya ce inna ma huwa bid'atun hisa don ka shafi ka ba ka ne a jikinka ba ka ne a jikinka idan nuna bai zai warware alwala ba ta zuwa ne za mu rija sai mu rija da yana warware alwala saboda ne saboda hadisin busura da yake ka sake alwalan nan ya dauke ka daga asali ya tsora ka akan sabon hukunci Shi ne wanda ya taba zakarin zai sake alwalan amma hadisin dalko kuma yana barka akan asali ne don ko ba wannan hadisin ma da ma ta ka taba zakarin ka ba ka sake alwala ba ai alwalan ma da ka hukunta daga bani aka shiranta ka abin da ke warware dan ma daga bani aka ta shi ko to sai bai ce ai taba zakari ba wurin da alwala kai wannan kasani ne ba ba ba ba ba bane wanda ko sai ce yana warwarewa to yana warwarewa ne ya dauke ka daga asali ya koma akan ne ya mai da kai akan wato wani sabon hukunci to sai a rinjayar da a rinjayar da wannan kamar ne mutum ne zo ya ce ya kai ka ina bin ka bashin miliyan ɗaya shi kenan sai shi kuma abin nan kai kuma sai kace ba bin ka bashi sai ka je ka ɗebo da adalai guda biyu limaman maka, suka maka shaidan baya ne ka bashi shi ko sai dauko adalai guda biyu masu tura wai bairo a kasuwa suna tako suka ce yana bin ka bashi a gaban su aka bada bashi nan masu tura wai bairo su za ka karɓi magana su lalle yana bin ka bashi dubu dari. ai wa'in talli ma dama can haka asalin yake ba abin ka bashi habul hamdi dama can ba abin ka bashi wajen ba buƙatar shaida ma kuna buƙatar akwai bukatun ka kashe to zai duba abina bashi to ya zai na san ba abina amma wanda ya ce yana bin ka bashi shi ya zo da sabon abu ya yi aka mu annafalu annajilu alil afri kenan mukaddamu alal za ka to ai kai baka sani kai da kake ba abin ka bashi ai baka sani wani tunda baka sani ba ko za ka ba da wuce aka mu ka sani wani to amma wannan kuma ya sani ne to faman alima hujjatu ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba saboda alƙali zai rinjayar da shaidu sun zama daidai da sababin mai irin wannan nakalin wato kawar abin nan abin nan kawar da dauke abu daga asali sai ce wal isbati da kuma tabbatarwa tabbatar da abu tabbatar da abu suka ce kamar haus misali a ce wannan abu sai ka yi da'awar naka ne shi ma yi da'awar naka ne sai nawa duk ba mai ke da zaka ce to amma wani abu yana hannun wani ne ba ko yana cikin gida to shi ne mai abun kenan ko kuma wannan ya tabbatar wannan abu ka mallake shi mallakan ka ne shi kuma zai ce babu abun da ya tabbatar da ka mallake to ai wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wani ya ce babu dina kai ka ce ba nawa wata wanda ya ce nawa shi yake da mai hujja shine al-isbat za a tabbatar da shi akan cewa akan wanda ya ce ba naka wani to in ba nawa bane na wahayi haka ba za ka zo in ce kuma na wani ne sai ka faɗi biye dalili ne za ya zama ya zama na wani ko za ka asali in abu yana hannunka ya tabbata a wurin ka ya zama naka duk wanda zai kore shi ake bukatar ya kawo hujja shine almunafi mutalabu bil aqli bai wannan bin dalili almunafi mutalabu bil dalili wanda ya kore abun da ya tabbata to shi yake ake bukatar ya kawo dalili kuma qad ta'assala asala, da abun da ya zama wato ainihin wato na asali wato kaman kaman a ce kaman a ce misali saki kaman a ce saki saki ka saki mutum ne ya saki matarsa to sai bayan ya rasu sai aka zo ana rikici aka ce ai ya wannan ya saki matarsa a lokacin da bai da lafiya har ta gama idda kuma rashin lafiya ana tsammani zai rasu to kaga ana so a tabbatar da tana da gado ne wannan kuma ita ah, lafiyar sa kallon lokacin da ya saki matan kuma shaidun giri ta to sai a karɓi shaidun wanda suka yi shaida akan asali cewa lafiyar sa kallon ya saki ta ga wani lokaci yana gargaran bai da lafiya akan wanda ya ah, lokacin bai da bai da lafiya ne sai ta ah, wancan shine asali saboda al'asu fi umuri al'arza al'adam duk abin da bijirwa yake asali sai zama sai ta to baki da gado ba ki daga amma da ita ta yi da awan ya sake ni ba ni da lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin zai rasu sai aka samu shaidu da suka mata shaidan haka ya ce to kina da gado ba samu shaidu cewa an sake ta lokacin da yake lafiya ba shi kenan sai a ce suna da suna da gado wannan shi ake nufi da asali amma ga mun da asalin kuma wani ya saki matarsa wani bai saka ba sai suka zo suka kawo shaidu biyu cewa ya saki matarsa wannan suka wannan ta kawo shaidu biyu cewa an saki ta to kaga an saki ta nan wanda ya san an saki ta shi ne za ka karbi shaidan sabo kan wanda ya zo cewa bai saki ta bai saki matarsa ko kan shi ne asali kamar mace ne a hanya tana tafiya sai ka zo ka ce matar ka ne kaga ka da asali ta zo ba matar ka ba to kula sai ka kawo shaidu cewa matar ka ne idan ka kawo shaidun cewa matar ka ne za ka ba ko da wani ya kawo shaidun cewa baka aure ta ba ai wanda ya kawo shaidan ina nan aka daura aure shi ya bi ka mai hujja amma da ya baka aure ta ba dama ana nan akan akan asali shi yasa idan ka yi shakka muna sai ko ka saki matar ka ko baka saki ta ba kawai baka saki ta ba to shi ne asali ko wata mata tana shakka ko na aure ta ko ban aure ta ba ko wani hanya wacce ba matar ta na ne kuwa ban aure ta ba kuwa a baka aure ta ba kai gaba domin asali da ba matar ka ba wasan yara ne wannan to za ta akwai asali akwai kuma abin da yake fitowa duk wannan ka'ida ne a jekai na da zuru bi sha. irin su abin nan abin nan al'asu tsari umuri al'arifa al'adam in su al'asu bara'atu simma al'asu baqa'u ma kana ala ma kana duk da wannan ka'idai na fito ake tabbatar da wannan ko al'alanci ko ababin ababin fatawa sai ce wa bisnaini wa tarihi a aw tafkihi man yufassilu fa mukhtarun alaman alaman qadimala yace wa bisnaini ana rinjayar da shaidu biyu akan shaida daya ka kawo shaidu biyu shi ya kawo shaida daya to kai da ka shaidu biyu abun na kai kaga za a yi hukunci wa tarihi da kuma tarihi mutumin da wannan yace nasa ne wannan ce nasa ne sai wannan kuma zai ce ai wannan abu ya mallake shi tun 1992 a lokaci kaza wannan kuma shi hadi dai na san nasa ne amma ba san lokaci da ya mallaka ba to babu wanda ya faɗi tarihin mallakan kaji to shine za a karbi maganar sa au sabtihi ko kuma rigajin tarihi shi wanda ya kawo takaddansa ya mallaki wannan wurin shekara ta dubu ɗaya da ɗari abin nan shekara dubu abin nan eh, shekara ta dubu biyu wannan kuma shekara dubu biyu da biyar to wanda ya riga din shine mai kaya yanzu kamar rikicin fili da ake yi wanda ya ga takarda ne ya ga takarda na zuba ta ga ai wannan takardunsa tun shekara goma ne wannan kuma bayan shekara biyu ne aka bashi wato wannan da aka ba bayan shekara tun shekara goma nan shine mai mallakin wannan fili ba gwamnati tana kyautar bidaye ba ko makamancin wani to za a duba tarihi wanda tarihin sai ta cewa shi ne wannan idan an kawo shaidun ya tsewa wannan ne to ga wannan kuma bin nakali ke na mun yi wannan karatu amma ba haka ba tarihin nake duba waye na sai riga shi ne sabbi sai ce wa man yufasli wanda ya bayani dalla dalla ba na mallaki gidan nan gadanka dai aure babana shi kuma wannan ka mallaka ta wani hanya ya kasa faɗa to fa muktarun wanda ya yi bayani dalla dalla yadda ya mallaki abun shi za a gabatar a ba su fili alaman kaɗan mala a bisa wanda ya a yi man kaɗan mala kenan wanda shi kuma a dunkule kawai ya ce na kare sai aka mallake shi bai faɗa ba ai wanda ya faɗi yadda ya mallaka shi ne ya fi ƙarfin hujja ko za ka shi za a ba wa wuri ko abun ba wanda ya faɗa a dunkule ba ya yi zane wani? ya kuma zai ana insha Allah sai wani sati mu ci gaba wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh